Karshen makon jiya ne wa'adin mulkin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Nasarawa ya ƙare suka kuma mika mulki wa daraktocin ma'aikatan ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce ƙarancin kuɗaɗe a ƙananan hukumomin jihar ne ya sanya ba gudanar da zaɓe kamin ƙarewar wa'adin zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomin ba. To shi wannan kuɗin zaɓe da za a yi tukuna su kansu ba su biya ma ma'aikata ba balantana a ce an tara kuɗi a yi zaɓe. To da da yake sun so a yi zaɓe zaben suka ce za a je a ci bashi na ce to in suna da karfin cin bashi su ci bashi su biya ma'aikata tukuna to sun kasa samun bashin da za su yi wannan to inda muka dinga yi da yake nan har lokacin su ya zo ya kare aka ce dalilin da ba su iya biyan ma'aikata suna da ma'aikata ne da yawa da wayanda ma ba ma'aikatan ba suna zuwa ne kawai su karbi kuɗi muka sa wanda za su yi bincike suka yi aka kasa warware wannan damuwa suka ce a'a ba wannan ne ba ai abin da yake faruwa su manajoji na gwamnati wato kamar mai kula da kuɗi da mai kula da ma'aikata su ne suke damuwa. muka zo muka suka ce su je wani hutu na dole na wata uku suka je hutun aka zo ba a warware damuwan ba don haka mu sha'awar mu ne mu yi zaɓe to amma yanzu tun da sun tafi ba a samu an yi zaɓen ba idan da gaske ne su ne suke karɓan wayannan kuɗaɗe kaga za a samu kuɗaɗen yanzu a bibbiya sauran ma'aikata daga nan a yi zaɓe gwamnan jihar nasarawa kenan injiniya abdullahi sule Tsohon shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Nasarawa kuma shugaban ƙaramar hukumar lafiya Aminu Mu'azu mai fata ya ce maido da martabar ƙananan hukumomin ne zai samar da kuɗaɗen aiwatar da ayyuka ɗaukacin ƙananan hukumomin Najeriya. Ƙananan hukumomin nan a mayar musu da martabansu kamar yadda tsarin mulki ya faɗa sannan kuma komai ɗinsu suna samun ana sake musu mara mu jihar nasarawa gaskiya a shekara uku nan an sake mana mara gwamna baya taɓa kuɗinmu amma yawanci musamman a jihohi a arewa ba su samu wannan gatan ba in aka yi wannan maganan tsaro da ake magana ma idan kuɗi kuɗaɗe suna zuwa ƙananan hukumomi kai tsaye ina tabbatar miki cewa yawancin irin abubuwa da ake samu a ƙasa na taɓarɓarewan tsaro ilimi da sauransu duk za a kawar da su. Tuni dai mazauna jihar ta Nasarawa suka fara mai da martani. Sunana Maryam Muhammad. Su iyayen gidan wato su gwamnoni da mutanen da ke gaba su sun fi son su ɗora wani a kujera. In sun ɗora wani a kujera suna iya juya shi yadda suka ga dama. Amma in an yi zaɓe ne kila ya yi ma mutane aiki amma kuma muna fatan cewa za su barin a yi wannan zaɓe kwanan nan. barista abdullahi ubandoma lauya ne mai zaman kansa ya ce naɗa shugabannin riko a ƙananan hukumomin ya saba wa dokar ƙasa. kotun ƙasa na najeriya gaba ki daya supreme court kenan ta ba da hukunci cewa gwamna bai da daman ya ba wasu mutane cewa sun shugabannin a ƙananan hukumomi abin da ke nufi nan shine dole ne a yi wannan zaɓe ɗin nan da duk wanda za a shi wannan riko ƙoƙarin nan it means cewa bai da tsarin ah, mulkin dokar ƙasa ba. ya zuwa yanzu dai gwamnatin jihar bata sanar da lokacin da za a gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙananan hukumomin jihar ta Nasarawa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.